وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي واللقى دكينا cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Lahadi yau 25 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma ke daidai da goma ga watan shida shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati tsaha inda muka tsaya akan aya ta 45 kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi a yi mana haƙuri ba zai yiwu ba dukkan tambayoyi da muka samu mu iya ansa su saboda ko da tambayoyin kaɗai muka ce za mu ansa to ina ga lokacin namu ba zai isa ba saboda haka sai a yi haƙuri mukan zaɓi tambayar da mutane na da buƙatar ko shi mai tambayar daga ji cewa yana da buƙatar ya san Abin abinda yake so ya sani ba tambaya ba ce ko ta ƙure irin kamar yana rigima ko da wasu yana son ƙure su ko tambaya wacce za ka fahimci cewa don wasu ake yin ta ko kuma tambayar da mun sha an sata, akwai tambayoyin da mun sha magana a kansu a karatuttukanmu na baya inda shi mai tambayar mai bibiyar karatuttukan ne to da bai zai sake maimaita tambayar ba saboda haka mukan haƙura da waɗanda muke ganin cewa akwai buƙatar mai magana a kansu akwai kuma wasu wanda jayayya ce tsakanin a ɗaliban ilimi wani ya ce kaza wani ya ce kaza ana so kai maka tsoma baki a ciki wanda kuma hakan ba shi ne ya kamata ba wani abin kana bayaninsa lokacin da karatu ya zo idan karatu ya zo kan gaba sai ka yi bayanin kai abin da kake gani amma a nemi a jeho ka duk da karatun ba wannan ake ba a nemi sai ka tsoma baki a ciki wanda kuma ba ka da wani sashen lokacin da za ka tsaya har ka yi bayani ka iya isar da hujjojinka gaba ɗaya to irin waɗannan duka muna kawar da su sannan kuma wasu sun cancanta ansa to amma saboda babu isasshen lokaci ba za mu samu damar ansa su ba sai a yi haƙuri idan mutum ya rubuto ya ji an samu sa ba ba lalle ya zama na ta shiga cikin waɗancan rukunan ba tana yiwa ta cancanci an samu sa ba amma kasancewar akwai wasu da suka gabace shi suka rigaye shi kuma tambayar su tana da muhimmanci ita ma to shi yasa za ga ba a samu damar ansa tashin ba akwai wani <clears throat> da ya rubuto yake tambaya cewa ma'aikaci ne yana aiki a kamfani a kamfanin suka yi masa ƙarin wato matsayi wato promotion na aiki da yana nufin ƙarin albashi to amma yake cewa har ma an bashi takardar cewa an masa ƙarin matsayinsa an masa promotion to amma ba a taɓa bashi wani ƙari ba akan albashin da ake bashi tsawon shekara biyar to shi ne yake son ya san matsayin waɗannan kuɗaɗe da yake hannun wannan kamfani wanda ba su biya wannan ma'aikaci ba to da abinda mutum ya cancance shi ta hanyar wata yarjejeniya tunda akwai yarjejeniya ta aiki cewa duk lokaci kaza akan iya yi maka ƙarin albashi saboda daɗewarka kana aiki a gurin da kuma ƙwarewarka cikin aikin da kake yi wannan abu ne sananne a tsarin ayyuka na gwamnati ko kuma kamfanoni waɗanda suke samun ƙa'idojin aiki daga ita gwamnati to idan mutum ya kai matakin da za a ƙara masa albashinsa aka kuma ce an ƙara masa albashinsa amma kuma ba a bashi komai ba yana jin gafara sa amma bai ga ko ƙaho ba to wannan yana bin su bashi ko da a ƙa'idar gwamnati ko da a ƙa'idar shari'a idan da zai kai kara da wannan takardar ga lokacin da aka yi masa albashi a promotion ga kuma zuwa yanzu yana sa ba wai ya daina ba to za su dole a yi masa arias da haka wannan haƙƙinsa ne yana bin kamfanin har lokacin da kamfanin zai biya shi don kuma bai biya shi ba to ina ganin akwai tanadi da shari'a ta yi na yana iya shigar da ƙara kuma na tabbata akwai tanadin da shari'a ta yi na karɓar masa haƙƙinsa sannan ya ce yana roƙon a ja hankalin iyaye a kan wata ɗabi'a ta 'ya'ya mata 'ya'yansu mata da suke fita da a wato suke fita a wajejen biki amma ba sa sanya hijabi idan ka ga mai hijabi a wajen biki to matar aure ce amma budurwa a wajen biki sai dai ta sa gyale wata ma ba ta sa komai to dukkan wani wata ya mace musulma wacce za ta kai munzalin ya mace wato za ta balaga wajibi ne ta kiyaye da sutura ta musulunci sassarar ya mace a musulunci wanda muke cewa hijabi ko kuma jilbab wani abu ne da Allah ya wajabta wa 'ya'ya mata waɗanda suka kai matsayin wato munzalin budurtaka su yi shiga irin wannan ba wai sai an yi aure ba ba ce mace duk girmanta ba za ta yi shiga irin yadda musulunci ya tsara mata shigarta ba sai ta yi aure wannan ba ƙaramin kuskure ba ne kuma ba ƙaramin laifi ba ne a shari'a ta wato bayyana sifofin sutura da ya mace za ta saka dukkan wata sutura ta ya mace dole ta zama sutura ce da za ta rufe jikin tarub in banda tafukan hannayenta da ƙafafuwanta, sai kuma fuskanta. sannan kuma suturar ta kasance mai kauri ce ba shara-shara ba ba wacce za ta bayyana abin da yake jikinta na ado ba ta rufe mata wato tana da kauri sannan sharaɗi na uku ta zama na mai yalwa ce ba mai kunci ba ba mai kama jiki ba ba wacce za ta nuna irin dirin da Allah subhanahu wata'ala ya mata ba ko irin kirar da ya mata sannan kuma sharaɗi na hudu ta kasance ba sutura ba ce mai kwalliya a jikinta wacce za ta ja hankalin wanda zai ganta domin za ga wani abin da ake sa da sunan hijabi kwalliya ce maimakon ya zamana ya sa an ɗauke kai daga kanta sai ya zamana kuma gaba ɗaya kallo ya koma kanta kaga wannan ya zamana ya ba da akasin sakamakon da ake so a samu sana abu na biyar kada ta kasance sutura ce da aka san waɗanda ba musulmi ba matan waɗanda ba musulmi suke sata dukkan suturar da da ba ta 'ya'yan musulmi ba ce ta wasu ne daban to bai kamata 'yar musulma ta yi wannan shigar ba ko da ta cika waɗancan sharuɗa a ce misali shiga ce da ake yin ta a coci misali to bai kamata a ce 'yar musulmi ta yi irinta ba sannan sharaɗi na shida dole ne wato kada ta zama tufar ta yi kama da tufa wato shiga irin ta maza haramun ne mace ta sa kaya irin na maza wanda maza ne inda take wato a mahallin da take rayuwa maza ne ke sa wannan kayan idan maza su suke shiga irin wannan to haramun ne ya mace ta yi wannan shiga to sannan kuma sharaɗi na eh, shida ko Ah, na bakwai katta zama libasu shuhura katta yi shigar da a cikin ah, ah, wato a cikin mahallin da take bi'a da take rayuwa a cikin environment ɗinta ba a wannan hijabin wanda ita ma idan ta yi inda ta gitta za ta kwashi 'yan kallo to koda sun cika dukkan waɗannan sharaɗin amma wata shiga ce kuma ta musamman wanda ita ma za ta sa a bita da kallo wanda ake cewa libasu shuhura wani haramun ne shi ma ya mace ta sa kamar da yake haramun ɗa namiji shi ma ya yi shiga libasu shuhura wato wata shiga ko da ba ta da kyau misali yanzu mutum ya saka kaya duk jikinsa maho duk jikinsa abin nan a faci na san watakila ba san maho ba ko kan ce maho a ce mai maho duk jikinsa faci to wani haramun ne duk da zai ce ai ba kwalliya ce ba to amma ka yi wani abin da za ka jawo hankalin mutane a kai irin shiga da za a cewa irin samarin na niga wai shi niga saboda ka yi wata shiga daban ba irin ta mutane ba to na haramun yake yi to haka nan ita ma ya mace haramun ne ta yi shigar da za ta rika jawo hankalin mutane ko da ko ta haɗa dukkan waɗannan sifofi da aka ambata to wajibi ne kowace mace ta yi wannan shiga umarni ne daga Allah subhanahu wataala da ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya gaya wa matansa ya gaya wa 'ya'yansa mata ya gaya wa matan musulmi gaba ɗaya wulli azwajika kawo banati kawo nisa'il mu'minin saboda ka umarni ne gaba ɗaya da ya shafi kowa da haka annabi aka ce ya faɗa miki da haka idan kin ji kin kiyaye su kuma iyaye wajibi ne su kula da irin shigar da 'ya'yansu suke yi saboda ubangiji subhanahu wataala ya ɗora musu alhakin wato kare a iyalansu daga fadawa cikin fushin Allah da azabarsa ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara qu anfusakum ku tsare kawunanku ku tsare iyalanku daga wuta ta yaya za ku tsare kawunanku da na iyalanku daga wuta ta hanyar bin umarnin Allah da barin haninsa ku lizumta wa kanku ku lizumta iyalanku su bi abin da Allah ya umarce su da shi su bar abin da Allah ya hana ta haka ne za ku kare kanku ku kare su daga shiga wutar jahannama wajibi ne iyaye maza da mata su tabbata cewa ‘ya'yansu suna wannan shiga kada su bari guguwar zamani ta kwashe su da zamanin ‘ya'yansu sun shiga cikin wata hanya sannan kuma abubuwa su su ta faruwa na fasadi ana ta kokawa mai yasa kaza ke faruwa tare da cewa mu muka jawo awalan ma ku musibatun kada asabtu mithlaiha qultum an na haza kulhuwa min ya anfusikum haka yawanci dan adam shi yake jawo kansa ya jawo kansa bala'i iri-iri kuma ya dawo yana tambaya aka yi ya aka yi aka yi ko ya zauna yana ta tunanin ya za a samu mafita tare da cewa in ya ga dama ya canza zai ga mafita ta samu in kuma ya ki canzawa to zai shekara dubu a haka inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mun canza ɗabi'unmu da halayenmu da mu da muke yi da ubangiji mun kyautata ta sannan zamu ga canji a cikin rayuwar mu. sai kuma ɗabi'ar wasu iyaye waɗanda za su kai 'ya'yansu makaranta sai sun tara kuɗin makaranta a kansu ba su biya ba ana ta damunsu sai su cire 'ya'yan daga wannan makaranta sai su kai ta wata sabuwar makaranta can ma tara ba su suka don an dame su su kuma cire su haka suke ta yi da suna ga cewa duk sanda suka cire ɗayansu to ruwa ta sha to babu shakka in ma ta sha a duniya to ba ta sha a lahira ba duk wanda wanda yake yake da sa a kanka to wajibi ne ka sauke wannan haƙƙin in dai ba shi ya yafe maka ba to yana nan a wuyanka kada ka cewa ka kuɓuta babu inda aka ce ka riƙe haƙƙin wasu don ba ka da shi kuma ba tare da ka nemi afuwa daga wajensu ba idan rashi ne ya sa ba ka iya biya ba to ka je ka yi musu bayani ka nuna musu ba ka da shi in za su yafe maka in akwai wani asusu da makarantar tanada na tallafa wa irin iyayen da 'ya'yansu suke da kokari don ana samun waɗannan a wasu makarantu masu kishi sukan tanadar da wani asusu ko da ita makarantar ko kuma su nemo wasu da za su sanya jarinsu tsakaninsu da Allah cikin wannan asusu da cewa ana iya samun yara zaƙaƙurai a cikin makaranta amma 'ya'yansu iyayensu talakawa ne ba za su iya biya musu kuɗin makaranta to sai ya zama na wannan asusun ya ɗauki nauyin karatun waɗannan yara saboda haka za a ce an yafe musu kuɗin makaranta su ba wai makarantar ba a biyanta ba daga wannan asusun ake biyanta wasu kuma makarantun su suke ware waɗannan kujerun yayin da suka ga yaro ubansa talaka ne amma kuma yaro ne mai kwazo ga kokarin zuwa makaranta ga fahimtar karatu to makon a watsar da shi a kibashi ilimi to sukan yi wannan tanadi to idan akwai wannan kaga shikenan takila sai ka samu wannan maimakon ya zamana kana yaudarar iyaye kana yaudarar shugabannin makaranta ko hukuma makaranta kana kai 'ya'yanka kana cirewa haƙƙin mutum baya salwanta kuma tuba da neman gafarar Allah baya kankare haƙƙin wani ya kamata a san wannan duk wani abu da yake haƙƙin wani ne to dole sai wannan wani ɗin ya ce ya yafe maka in ba haka ba to da shi za ka tafi lahira yayin da kuma za a je gaban Allah ana hisabi kowa nafsi nafsi fa yake kowa so yake ga wani wanda yake da wani ɗan haƙƙi a sai ya rike shi so yake ga sa ya cika ya tafi aljanna ba zai so ya ce shiga wuta ba yana ga yadda wuta take a gurin da babu kuma wani sauran ka wani aiki in ba wanda ka zo da shi ba to a wannan rana haƙƙi yana da girman gaske idan mutum ka zo da haƙƙin wani to babu shakka ba lalle ne ka samu afuwa ba dan shi ma a lokacin annabawa kansu cewa suke allahumma sallim allahumma sallim eh, mu ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ƙala sai suka ce, Musa da Haruna suka ce, Rabbana ya Ubangijinmu, inna na na khafu an ya furuta alaina, lalle mu muna jin tsoron ya yi gaggawar cutar da mu au an ya tsaza ko kuma ya wuce iyaka ƙala Allah ya ce da su la ta khafa kada ku ji tsoro inda ni a kuma lalle ni ina tare da ku asma'u wa'ara ina ji kuma ina gani fa'atiyahu ku je ku same shi faƙula ku ce da shi inna rasula rabbika lalle mu manzanni ne biyu daga ubangijinka ko manzanni na biyu na ubangijinka fa arsil ma'ana bani isra'il don haka ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'adhibhum kada ka ci gaba da azabtar da su ina ka bi ayatin min rabbik haƙiƙa mun zo maka da wata mu'ujiza daga ubangijinka wassalamu alamanin man ittaba'al huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya inna qad uhiya ilaina lalle mu an mana wahayi annal azaba ala man kazzaba wa tawalla cewa azaba ta tabbata akan wanda ya ƙaryata kuma ya juya baya bayan annabi Musa da annabi Harun alaihi sun riga sun ci damara sun kudirce cewa za su je su isar da sakon ubangijinsu zuwa ga fir'auna sai suka koma suna ganawa da ubangijinsu suka ce rabbana na khafu an yafruta alaina aw an yatgha akwai abubuwa guda biyu da muke tsoro daga wajen fir'auna muna jin tsoron kada ya mana gaggawa wajen azabtar da mu ko wajen kashe mu tun kafin mu isar masa da wannan sako daga zarar ya gan ya auka mana da ainihin cutarwa ko azabtarwa ko ma kisa ko kuma kora ya zama da sakon da ka aike mu da shi ba mu isar masa ba ko kuma an ya tsoga ya wuce iyaka cikin lamarinsa daman sananne ne da ɗagawa da jiji da kai da girman kai to muna jin tsoron waɗannan abubuwa guda biyu galibi yayin da mutum ya riga ya ci wato ya ci ƙudurin cewa zai aikata abinda zai aikata ko zai je ya yi wani aiki da aka ɗora masa to a lokacin ya kan fara tunanin wannan aiki da zai yi mai zai haifar to shine shi da suke gaya wa Allah subhanahu ta'ala ga abin da suke jin tsoron yawakana yayin da suka fuskanci fir'auna domin sun san halin fir'auna shi ne aka sake maimaita musu umarni fa'tiyahu ku je ku same shi to anan mu ga Allah subhanahu wataala ya shafe muta'alliqin ya tsuga din aka ce ya furuta alaina kada yayi mana wato gaggawa wajen cutar da mu ko yi mana ukuba ko kisa aw an ya tsaga ko kuma ya ketare iyaka a farko an ce an ya furta alaina a kanmu ko kuma aw an ya tsaga amma ba a faɗi ya yi ɗagawar a kanwa ba a kanmu ko a kan Allah subhanahu wata'ala to yana yi wa ya zama na abin da aka faɗa a baya alaina ta farko ita ce sa aka shafe ta biyu don a samu dace ko daidaito wajen ajiye ayoyi tunda muna ga ayoyin suna suna karewa da da alif maksura saboda haka yadda zubin maganar yake shine inna na nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha alaina muna jin tsoron kada ainihin yayi gaggawa wajen cutar da mu ko kuma yayi dagawa akan mu ya nuna dagawarsa da jabberancinsa da girman kansa a kanmu sai zama alaina shi ne aka shafe domin ta riga ta gabata a baya ko kuma a an shafe alaina a an shafe abinda shi ya tsuga ɗin tarate da shi muta'allak ɗin nasa da ya zama yana komawa zuwa ga wanda shi wato shi fir'auna ba zai iya masa wata uba ba mu dai zai iya mana uba. shine an yafruta alaina mu zai iya yi mana ukuba amma Allah subhanahu wataala ba zai iya masa ukuba ba sai dai ya nuna dagawarsa ta hanyar ya ƙara zarmewa cikin kafircinsa ya ƙara zaƙewa ya wasu biya gumba ganganu kan Allah subhanahu wataala saboda ka an shafe muta'allakin shine abin nan an shafe shi ubangiji an an ya rabbana mu ya cutar da mu ko kuma kai ya yi maka ɗagawa to ma sai aka shafe a nan kuma ita wannan ɗagawar da suke tsoro shi ne ya faɗo su miyagun maganganu a kan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda a baya ya faɗi irinsu ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san ku kuna da wani abin bauta ba ni ba <coughs> da kuma faɗarsa cewa <clears throat> ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka <coughs> ko kuma inda yake cewa fa'auqid li ya hamanu ala at-tini waj'al li sarhan la'alli attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu min al ka hura wuta ka yi mun ainihin ka gina mun gini na tabo wanda zan taka in je in tsinkayo Allah nan na Musa wanda ya aiko shi kuma ma ina tsammanin ma ƙarya yake yi ba aiko shi akai ba to wannan dagawar kila ita suka ji tsoro to amma saboda wato ladabin magana sai ba su fito da ita ƙarara ba wato au an yatga alaika fa yatasallabu fi kufrihi yi maka dagawa ya ubangiji ya kafe ya dage a cikin kafircinsa mu kuma mu kasa yadda za mu tankwara shi mu dawo da shi akan gaskiya wannan a cikin wannan magana tasu akwai wato nuna kishi ga Allah subhanahu ta'ala suna kishin su ga ubangiji subhanahu ta'ala kada mu je muna gaya masa cewa kai ka aiko mu yana jin mun ambace ka yi bakar magana kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi abinda suke bautawa ba Allah ba sai su zagi Allah su kuma bisa zalunci da ketar iyaka ba da ilimi ba saboda haka aka ladabtar da muminai kan cewa kada su yi wata bakar magana akan abubuwan da suke bautawa duk da cewa abubuwan da suke bauta din ba wata daraja ce da su ba ba wata kima ce da su ba dan an faɗi bakar magana akan su ba wani abu aka yi ba to amma dan kiyaye janabin ubangiji subhanahu wataala zaka ce to kare ku ku yi saboda su ba su da kunya in kuka yi ma nasu to Allah za su yi wa kai tsaye to shine anan annabi Musa alaihi salam dan uwansa haruna su ma suke jin wannan tsoron wannan abu ya faru kas su je suna ambatan sunan Allah fir'auna kuma ya taho ya taso cikin rashin ladabi ya yi wasu baƙaƙen maganganu game da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma suna jin tsoron kada sa ta kafirci ko ta yi ƙarfi ta kankama ta yadda zai yi wahala a ce sun je sun yi masa wa'azi kuma ya ji wannan wa'azi ya karba saboda haka kamar anan suna nuna tsoronsu ne kada su je duk da wa'azin da za su je su yi masa da maganganun da za su gaya masa cikin wato magana wato cikin magana mai taushi murya mai taushi amma wannan ya sa ya ƙara ɗagawa domin wannan zai sa ainihin gwiwarsu ta yi sanyi su fahimci cewa to ko aikin nan ba za su iya ba wanda shi ma wannan zai iya cutar da addini a ce sun yi gwiwa su ta yi sanyi da zamana ba za su iya aikin da aka ɗora musu ba a nan ne malamai suke faɗa kamar yadda abu abdullahi al-qurtubi a cikin tafsirinsa aljami al-ihkam al-qur'an ya ambata to a nan ne malamai suke cewa annabi musa da haruna alaihi duk da kasancewa su annabawan allah kuma waɗanda sun san Allah sun san girman Allah kuma masu cikakken tawakkali da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala sannan ga kuma wani kariya da suke da ita a wurin Allah subhanahu wata'ala ta musamman amma duk da haka gashi abin da yake samun sauran mutane na tsoro su ma ya same su su ma ga su suna fargaba suna tsoro kamar yadda kowane mutum Allah yakan halicce shi da tsoro suna jin tsoron kada fir'auna shi da mutanensa su cutar da su suka ce to wannan aya tana mayar da martani da raddi ga masu cewa akwai waɗanda ba sa jin tsoron komai sai Allah cewa ba sa jin tsoron komai ne ne su ba tsoro tare da su kuma cikar walittaka ce a wajensu ta zama ba su da tsoro ce to wannan aya tana mayar da martani ya ce wal min al'ada a'da sunnatullahi fi an biya ihi wa ihi tsoron makiya sunna ce ta Allah subhanahu wataala tattare da annabawansa da waliyansa annabawansa suna tsoron makiya hakanan waliyansa ma suna tsoron makiya tare da cewa sun san wane ne Allah kuma sun yarda cewa Allah subhanahu wataala mai ba su kariya ne amma duk da haka ɗabi'a ce ta ɗan adam ya ji tsoron abin da ake jin tsoronsa kuma wannan jin tsoron ba zai rage masa matsayi a gurin Allah ba saboda haka da ita wannan ɗabi'ar Allah ya halicce shi ba shi ne yake jawo wa kansa ko ya sa wa kansa ba inda mutum shi ke sa wa kansa tsoro to ba wanda zai sa wa kansa tsoro da kowa sai sa wa kansa jarumta da dakiya kama da yake abi ne da Allah yake halittar mutum da shi haka zai ji tsoro tun da halitta ce ɗabi'a ce ta ɗan adam shi yasa alhassanul basri ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai wani mai ba shi labarin wani babban malami mai yawan ibada a wancan lokacin da ake kira amir ibn abdullah ɗaya ne daga cikin tabi'ai masu bautar Allah wanda koyaushe ka gansu cikin bautar Allah suke sun ma bar komai na duniya sai tunanin lahira ne kawai a gabansu to wani ya zo yana gaya masa ya zo ya samu hassanul basri alhassanul basri an san cewa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tabi'ai ya rasu shekarar hijira tana ɗari da goma shekara ɗaya suka mutu suka rasu tare da muhammad ibn sirin to alhassan albasri wani ya zo ya same shi yana ba shi labari cewa ai akwai wata rana shi wannan babban mutum ko babban mai ibada amir ibn abdullah ya yi tafiya shi da almajiransa sai suka sauka a wajen wani ruwa domin su, suna sauka sai suka kula cewa akwai zaki a daidai wannan ruwa ta yadda ba za su iya karasawa ba to shi da sai ke gaya masa cewa sai shi amiru shi wannan mai ibada kawai gadangadan sai ya nufi wannan ruwa ya je ya ebo musu ruwa ya ebo musu su ya dawo ba tare da ya ji tsoro ba sai aka ce da shi Amir ibn Abdullah khatarta bi nafsika me yasa ka jefa kanka cikin hadari ya ka nufi zaki ga dangadan ka san halin da yake ciki watakila cike ke da yunwa idan zaki yana jin yunwa babu abin da ba zai tunkara ba in ya koshi kuma babu abin da ya dame shi baka in zaki ya koshi ya fi kowace dabba kasala haka za a zo a yi ta dabdala a gabansa bai damu ba amma in yana jin yunwa to ko girman dabba zai tunkare ta eh, ya tunkari giwa yana tafafata da ita saboda yana jin yunwa bare kuma dan adam mai jiki irin namu to shine suke ce masa ka khatarta bi nafsik ya zaka jefa kanka cikin hadari ka tunkari irin wannan wato muguwar dabba to shine sai ya ce da su li an takhtalifa al-asinnatu fi jawfi A ilayya min an ya'lama Allah anni akhafu shay'an siwa sa masu a caccaka a cikina wa yake gaya musu ce a caccaka masu a cikina na fi son haka sama da a ce Allah ya ga ina jin tsoron wani ba shi ba wannan ita ce maganar da aka yi al-basri ga abin da ya faru ga wani bawan Allah wanda ya san shi shine amir ibn abdullah gashi yana cewa da a ce ya ji tsoron wani ba Allah ba gara a sa masu a caccaka masa a cikinsa wato dai gara halaka da a ce ya ji tsoron wani ba Allah ba to shi ne sai shi alhassanul sai yake cewa da su yake cewa da wannan da yake bashi wannan labari sai yake cewa kad khafa man kana khairan min amirin musa alaihi salam hina qala lahu rabbuh hina qala lahu ar-rajul innal mala'a na bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yataraqqab sai yace da shi to ka sani wanda yafi amiru dan abdullahi yafi shi alkhairi yafi shi a gurin sai annabi Musa ya gari khaifan a tsorace yana tsorace ya taraqqab yana wato taka tsantsan shi ne wannan shi ne abinda alhassan albasiri ya ba shi ansa haka ba falala ba ce mutum ya ce shi baya jin tsoro shi baya da tsoro kuma yana ganin kamar ya saba wa Allah idan ya ji tsoron wani ba Allah ba kamar yadda shi wannan bawon Allah aka je ya ce aka je yana cewa gara a caccaka masa masu da Allah ya gan shi yana jin tsoron wani ba shi ba to ga annabawan Allah waɗanda sun fi shi annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul wanda daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi Ibrahim sai sai annabi Musa haka suke a falala to gashi shi ma Allah subhanahu wataala ya gaya mana yana jin tsoro fa aujasa khifatan fa aujasa fi eh, min fi khifatan Musa Allah ya gaya mana lokacin da yace ya ya jefar da sandarsa yana ganin ta zama macijiya sai ya ji tsoro Allah ya gaya mana ya ji tsoro ce khudha wala latakaf. idan hmm. ka karanta a wannan khudha wala takhaf sanu'iduha sirata al'ula je ka kama kakka ji tsoro ya ji tsoro da Allah ce kai kuma inda zan baka annabci kuma ka ji tsoron wani ba ni ba saboda tsoro ɗabi'a ce tare da tare da annabawan Allah Allah ce fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab hmm. yi gari a cikin gari yana yana cikin tsoro annabi Musa yana cikin tsoro yana taka tsantsan a wani guri fa aujasa fi yi khifatan Musa sirata al'ula je ka kama kakka ji tsoro ya ji tsoro da Allah ce kai kuma inda zan baka annabci kuma ka ji tsoron wani ba ni ba tsoro ɗabi'a ce tare da tare da annabawan Allah Allah ce fa asbaha fil madinati khaifan Yawa yawayi gari a cikin gari yana cikin tsoro annabi musa yana cikin tsoro yana taka tsantsan a wani guri fa aujasa fi nafsi khifatan musa qala la takhaf innaka antal a'la ji tsoro Allah ce kakka ji tsoro kai ne mafi daukaka kai ne zaka yi rinjaye suka ce kuma ga annabi sallallahu alaihi lokacin da kafiran quraishawa suka yi masa gangami aka yi masa taron dangi aka gayyato kabilun kafirai daban-daban akan za a zo a cinye shi da yaki a gazwatul ahzab da yakin da ake ce masa yakin gwalalo a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama zai shawara da sahabbansa shawara aka bayar cewa a rami saboda kada su samu damar shigowa abin nan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya da sahabbansa suka ce a yi rami tsoron abin da zai zai biyo baya idan har wannan gangami ya samu shigowa cikin garin madina sun ninnan ka mutanen garin madina ba adadi don haka za su tattake su to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su kansu sun dauki wani mataki annabi da zai hijira wani mataki ne bai dauka ba ya fita cikin dare a boye ya saki hanya ya boye a cikin kogo hmm? duk ba komai ba saboda al-akhdhu bil asbab da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da shi na cewa yana jin tsoron abokin gabansa don haka jin tsoron abokin gaba baya tasiri wajen ainihin wato rage wa mutum matsayi ce sannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa su ma babu wanda bai san irin girma da matsayi da daraja da suke da ita a gurin Allah ba duk wani waligi bayansu yake daga annaba da manzanni to a mataki na daraja da matsayi a gurin Allah sai sahabban annabi sallallahu alaihi wa su suke bin haka babu wani wali da ba sahabi ba da ya taka wato darajar sahabi gama duk da haka tarihi ya gaya mana yadda suka rika fita suna guduwa daga makka suna yin hijira zuwa habasha suka yi hijira har sau biyu zuwa habasha bayan nan suka yi hijira zuwa madina mai suka gujewa sun gujewa abokan gabansu ne sun ji tsoron abinda abokan gabansu suke yi musu ko za su yi musu yasa suka yi kaura suka bar garin madina asma bintu umais kamar yadda yake cikin sayo muslim asma bintu umais wacce da farko tana ƙarƙashin wato mata ce ta ja'far ibn abi talib dan uwan ali ibn abi talib ta ja'far ibn abi talib suna daga cikin waɗanda suka yi hijirar farko zuwa habasha to kuma sannan ba su dawo ba sai wajen shekara ta bakwai sannan suka baro habasha to lokacin da suka dawo sai sayyidina umar sai yake cewa asma bintu ubais da waɗanda suke tare da ita sai yake ce sabaqnakum bil hijra mun riga ku yin hijira yana nufin hijira tare da manzon Allah zuwa Madina cewa mun dai riga ku saboda kowane abu ka riga mutun na alkhairi a sa to wanda ma ita ma falala ce hmm, ka riga mutun aikata wani alkhairi shi yasa Allah ce sabiqu ku yi tsere wani don wani ya riga wani a lokacin da annabi suleiman aka zo da gadon malikatu saba sarauniyar saba aka tambaye ta cewa wannan a haka za arshu ce haka haka gadonki yake wato haka kujerarki ta sarauta take sai ta ce ka an na kamar dai kamar da ita to wannan ansa ce ta mace mai hankali mai wayo mai dabara ba ta ce ba ita bace ba kuma ta ce ita ce kai tsaye ba idan ita ce to dama ai ba ta ce ba ita bace ta ce ai damar ta ce kamar da ita in kuma ita din ce in kuma ba ita din bace ta ce tira ma ta ce ita ce ba jiya ta ka annahu to kaga wannan yana nuna wato irin ilimin da Allah ya bata da hikima da hankali da ya bata to da ta faɗa haka annabi Suleiman ya fahimci cewa mace ce mai hankali mai dabara mai hikima sai ya ce mai shi wa uti na ilma min wa kunna musulmi an ba mu ilimi tun gabanin abata mu kuma musulmi ne wato mun riga ta in ma tana da wani wayo to namu ya riga nata da haka ko ka yi ilimi ka fi malaminka to yana da shi ma wannan falalar ta wa uti na ilma min kada ka zo ka ce a da ne amma yanzu aina wuce shi <laughs> inda har ya shi ya fara koya maka baka iya ba ya koya maka to kaje kai kuma kai karatun da ya fi nashi to ka dawo ka ba shi falalarsa innamal fadlu wanda ya riga shi ke da falala to saboda haka sai na Umar yake so ya nuna wa Asma bint Umays cewa suna da falala a kansu don su suka riga su yin hijira tare da manzan Allah saboda sanda su suka yi hijira su su eh, usma da sauran wasu da suka rage musulmi suna habasha ba su dawo ba sai ki cewa sabaqnakum bil hijra fa nahnu ahaqqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum ce mun riga ku hijira saboda haka mun fi ku cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai ta yi mata zafi sai ta mata ciwo saboda haka da ta tashi bashi amsa ta ce kazabta ya Umar ƙarya kake yi Umar kalla maganar da ka faɗa fafau ba haka take ba ce wallahi kuntum ma'a rasulillah ce na rantsi da Allah kuna nan zaune tare da manzan Allah yut'imu ja'i'akum in ɗayan ku ya ji yunwa ya zo ya bashi abinci wa ya'izu jahilakum in ya ga jahilin ku yana wauta ya masa wa'azi wa kunna fi darin aw fi ardil bu'ada al bughada fil habasha mu ko muna can mun bar kasar mu mun yi nisa muna can kasar waɗanda ba masoyan mu ba kasar wasu wanda ba mu ba cikin kasa ce ta kiristoci muna can a can wa zalika fillahi wa rasulihi wanda kuma mun yi haka ne dan Allah da manzansa waimullah tace na rantsi da Allah la at'amu ta'aman wa la ashrabu sharaban hatta azkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi na rantsi da Allah ba zan dandana abinci ba ko in sha ruwa makwarwar ruwa har sai na je na ga yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ka ga ya mana wa nahnu kunna nu'za wa nakhaf wannan shine mahallu shahid wa nahnu kunna mu mun kasance ana cutar da mu ko muna cikin rayuwa muna rayuwa tsoro to wannan shine mahallu shahid muna rayuwa tsoro duk da wannan daraja da martaba basu basu kawar da tsoro da kansu ba saboda haka wanda zai zai yi tankahu da abinda waliyan Allah manya irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabawan Allah da manzani ba su yi tinkaho da shi ba wanda yana tinkaho da abin da ba da shi ake tinkaho ba shine al-qurtubi yake cewa qala al-ulama malamai na cewa fal mukhbiru an nafsihi bi khilafi ma taba'a Allah nufus bani adam alaihi kadhib wanda duk zai ba da labarin kansa ya faɗi wata halayya sabanin abin da Allah subhanahu wataala ya halicci ya ɗabi'anci ɗan adam da ita ya ce to wani ƙarya yake yi ya ce wa ƙatta ba a hum alal harabi bin ma ya zurruha Allah ya halicci ran ɗan adam da ɗabi'ar ɗan adam ya yi ɗan adam bisa ga ɗabi'ar in ya ga abin da zai cutar da shi yana guduwa wa yi ulemu ha'au ya turefuwa ko abin da zai sa shi cikin raɗaɗi ko ciwo ko kuma abin da zai ma halaka shi yana guduwa ƙalu malamai suka ce wala zarra a zarro min sabu'in adin fi falatin min al'arzi babu wani mai cutarwa da ya kai cutarwar namun daji a cikin dokar daji alamar la'alata ma'ahu ya fa’o hubi ha’an nafsi ga wanda ba shi da makamin da zai kara kansa ba abin da ya kai cutarwa fiye da wannan min saifin au rumhin au nablin au ba shi da takobi ba shi da mashi ba shi da kibiya ba shi da baka wa ma ba zalika da abin da ya kama da wannan to kuma ya ce shi ba zai ji tsoron wannan ba to babu shakka wannan kamar yana ba da labarin abin da yake karya ne ba gaskiya ba to shine anan Allah ya ce la khafa kada ku ji tsoron abin da kuke zaton zai faru gare ku wannan hani ne amma ana nufin korewa da shi wato nahiyun ne amma an yi alkunya da shi wajen korewa ma'ana ba tsoro tare da ku babu tsoro tare da ku inna ni ma'akuma asma'u wa ara lalle ni ina tare da ku ina kuma ji ina gani Allah subhanahu wataala ya ambaci ma'iya anan ma'iya ce ta musamman ma'iya ce ta musamman akwai al-ma'iyatul amma akwai al-ma'iyatul khassa akwai ma'iya wacce take ta kowa da kowa wa huwa ma'ahum wa huwa ma'akum aina aina ma kuntum inda Allah ce yana tare da ku duk inda kuke wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl Allah yana tare da su lokacin da suke kwana suna kukkulla abinda Allah ba zai yarda da shi ba to wannan iya ce amma Allah yana tare da su da ilimin sa yana sane da halin da suke ciki yana jin abin da suke faɗa wannan dukkan wani halitta da Allah subhanahu wata'ala yayi Allah yana tare da shi da wannan ma'iyar yana jin sa yana ganin sa ya san komai nashi wannan ma'iya ce amma ta ta'allaka da kowa da kowa akwai al-ma'iyatul khassa ma'iya ta musamman wanda ya Allah subhanahu wata'ala yana kasancewa tare da mutanen kwarai ce ma'al muttaqin ko ma'al muhsinin inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka yi takawa kuma suka zan masu ihsani anan ba iya ce khassa ba irin waccan ta kowa da kowa ba ma'ana Allah yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da nasararsa yana tare da su da goyon bayansa haka ma'iyatun nusra ce wata ayid to ita ce anan Allah subhanahu wataala yake nufi ina tare da ku ina ji ina gani don haka zan taimaka muku shi yasa malamai suka ce ma'iyatu hifdhin ma'iya ce ta zai kasance tare da su ya kare su a cikin tafsirin qurtubi yana cewa ma'iyatu nusra wal ma'unati wal qudra yuridu bin nusrati uh, wal ma'unati wal qudrati ala fir'aun yana nufin Allah yana tare da su da ba su nasara da ba su iko akan fir'auna ya taimaka musu akan fir'auna kamar yadda zaka ce al'amiru ma'a fulan ka ce ai sarki na tare da wani idan kana nufin yana boyan bayansa ko mu mukan yi amfani da irin wannan salon mu ce a ai gwamna yana tare da shi ko a sarki yana tare da shi ba ana nufin yana jikinsa suna yawo a tare a damfara ba a yana nufin cewa yana ba shi kariya da wani abu in ya taso to yana goyon bayan shi to wurin wani ita ce ma'iyya kamar kake cewa sirtu ma alqamar ba kana nufin kana gogayya da shi ba ko yana jikinka ka na tafi tare da wata mana kana tafiya duk inda kake yana hango wata amma ba wai tare kuke a jiki a fara ba ce asma'u wa ara ina ji kuma ina gani wannan hal ne waɗanda suke da alaƙa da ana da take inna ni ma'akum asma'u ma'ana ni ina tare da ku ina kiyaye ku daga dukkan abin da kuke jin tsoro kuma na san irin maganganu ko ayyuka da suke za su wakana ko suke wakana saboda haka ba zan bar wani abu ba wanda zai firgita ku ko wata magana da za ta tsorata ku Allah ya ci gaba da ce masa fa'tiyahu ku je ku same shi faƙula inna rasula rabbika ku ce masa mu manzannin ubangijinka ne al'itiyan ana yana al alwusul can ba an ce izhaba ku tafi nan kuma ka ce fa'atiyahu yana nufin ku karasa wato wannan maganar tana nuna cewa sun kuna kusa da fir'auna ba nesa suke da gidansa ba ce ku ƙarasa wajensa ku isa wajensa wato sun zo amma ba su karasa ba to ku isa wajensa ku je ku gaya masa ga da'awar da Allah subhanahu wata ya ku da ita inna rasula rabbika mu manzanni ne bi na ubangijinka ana aka jingina ubangiji zuwa ga shifir aka ce ubangijinka ba su ce ubangijinmu ba tunda dai har su manzanninsa ne to an san ubangijinsu ne ba sai sun ce ina rasula rabbina ba tunda da suka ce su manzanninsa ne to sun yarda ubangijinsu ne to sannan idan suka ce ubangijin fir'auna suka ce ubangijinka kai fir'auna to kowa ma cikin mabiyan fir'auna ya yadda ubangijinsa ne tunda shi fir'auna ya koya musu cewa shi ne babban to wannan shi ubangijin ubangijinka kai babban saboda haka su ma ƙananan dole su yadda cewa a ah, to ashe tun akwai ubangijinka mu ma shi ne ubangijinmu shi ne sama da mu shi yasa sai aka ce inna rasula rabbika mu abin nan ɗinka ne fa arsil ma'ana bani isra'il haka ka saki banu isra'ila tare da mu wato waɗanda banu isra'il su ne waɗanda suka yi hijira lokacin annabi yusuf salam a kisar annabi yusuf an ji yadda annabi yusuf aka sato shi ko wace aka ɗauko shi daga rijiya bayan wasa sun sa shi rijiya aka kawo shi masar azizu masar azizu masar ya saye shi a ƙarshe aka sa shi kurku har ma ya zo zama wani babban mutum wanda duk kisa ce sananniya da kunsanta ya zama babban mutum ya zama yana da iko a ƙasar masar da ƙarshe iyayensa da 'yan uwansa duk suka yi wa ƙaura suka da masar to wancan tushen banu isra'ila sanda suka fara zuwa suka fara zuwa masar sauraka sai suka yi ta hayayyafa kuma suka yi ta yawa suka yi ta yawa akwai kabilar da suke cikin masar ban da su amma mafi kabilar da ta fi ƙarfi wacce suke da ikon masar ta ce kabilar fir'auna kibdawa wanda har yanzu akwai su suna nan sai dai yanzu su ne kusan minority su ne akalliya a masar ɗin ba yawa ne da su ba Ah, <coughs> to a wancan lokacin suke rike da mulkin masar ita ce kabila fir'auna ɗin su waɗannan sun ɗanyi yawa amma ba can ba wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa sun kai wato kamar kimanin mutum 600 to amma wasu suna ganin ba za su kai yawan haka ba daga lokacin da suka yi hijira din har zuwa lokacin da annabi musa ya annabi musa alaihissalam ana jin cewa zai wahala a ce sun kai wannan yawan amma dai a takaice dai wato sun kasance a cikin wannan gari shi fir'auna da mutanensa sun sa musu ido suna jin tsoronsu saboda su suna da wani gado na annabci na annabawan banu isra'ila sun biyo baya annabi yusuf ya zo da shi da sauran annaba da suka abin nan to wannan ta sa suna karantawa suna ganin alkawarin da allah subhanahu wata'ala ya musu na cewa zai ba su ƙasa a cikin littattafan kakanninsu annaba da suka karanta to irin wannan koyarwa tabbas za ta fito ta yi har ta je kunnan fir'auna da jama'arsa to wannan ta sa fir'auna da jama'arsa sai suka fara jin sai suka fara jin tsoron waɗannan isra'ilawa da suke cikin ƙasarsu da suke tare da su to shi ne ya fito da dokar cewa to daga yanzu a riƙa kashe 'ya'yan maza ana barin matan matan su kuma a riƙa kama su ana kai su gidaje suna musu wahalhalu manyan da ba su san ka zama manya a rika kama su a daure su ko a kai su ta bauta a sa su yi ta aikin ginin abin nan su ta bulu suna gina manya-manyan gine-gine ga fir'auna da shi da jama'arsa da fadawansa to kuma yana kama wasu yana tsare su me yasa ba zai kore su ba ba zai iya koransu ba domin kar su je su yi ƙarfi ko su da su ci shi da yaki saboda ka sai ya kama su ya tsare su yana bautar da su yana azabtar da su to shine cikin aikin da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Musa alaihissalam ya zo ya yi wa fir'auna wa'azi ya ja kundansa akan da'awar da yake cewa shi Allah ne ya gaya masa ƙarya yake ya yadda da akwai Allah subhanahu wataala ba shi ba mutanensa su yadda da wannan sannan kuma banu isra'ila da ya kama ya kulle ko ya je ya aje su yana musu azaba suke musu aiki a gonannaki suna musu gine-gine to su ma ya sako su ya ba shi su ya kyale shi tare da su waɗannan su ne manya-manyan ayyuka da aka ɗora masa saboda sun zo masa da waɗannan abubuwa guda biyu ne na farko sun gaya masa tushen saƙon da suka zo tushen wato wannan saƙo nasu cewa su manzanni ne don tun karan farko ya fara sanin cewa shi ba Allah ba ne akwai wani Allah ba shi ba inna rasula rabbika kuma aka yi amfani da rabbu rabbu shine wanda ya halitta kuma yake tattalin halittar da ya yi ya halicci dukkan wata halitta sannan yake ba wa halittar bukatarta shi ne ake cewa rabbu ce rabbul alamin ka shi ya yi mu shi yake tattalinmu kuma shi yake ba mu duk bukatunmu tun daga nan fir'auna ya fara jin cewa e ba shi ne allah ba kenan akwai arrabbu wanda shi ne mahalicci kuma shi ne yake kula da shi da sauran dukkan wasu waɗanda suke ƙarƙashinsa saboda haka Allah shi ne ubangijin mutane kuma wannan ubangiji ba na annabi musa ba ne da haruna shi kaɗai a'a ko ba na banu isra'ila ba ne su kaɗai kara can nasu ne saboda a wancan lokacin saboda kurafa tatsuniya ta maguzanci akan ce kowace ƙabila tana da nata ubangijin to kada ya ɗauka cewa su annabi musa da annabi haruna su nasu ubangijin ne suke nufi ya aiko su haka ba su ma ce ubangijin mu ba don kai ce a ubangijin naku ne mu ba namu ba sai suka ce ubangijin ka kuma kamar yadda na faɗa in suka ce sa sauran ma duk za su sadu da su miƙa wuya su yi saranda tun da shi ne babban kuma an ce shi ne ubangijinsa sau haka shi fir'auna tun daga nan an fara kwaɓe masa matsayinsa da yake takama da shi na cewa ana rabbukumul al'ala an fara nuna masa cewa yana da ubangiji ba shi bane mafi girman da yake da'awa sannan abu na biyu ga wani sako da aka aiko su da shi shine ya sako banu isra'il fa arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'adhibhum kada ka ci gaba da yi musu azaba wato za mu ga anan annabi Musa alaihi ya takaita bayan nuna wa fir'auna shi ba shine ubangiji ba wanda wannan sako ne zai yake isarwa ga sauran mabiya fir'auna to kuma sai ya kawo batun cewa to ya sako banu isra'ila to shi yasa wasu malamai suke cewa neman da yayi na cewa a sako banu isra'ila yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya aiko shi ne don ya kubutar da wannan gida na banu isra'il ya kubutar da su don a kafa wata al'umma wadda a cikinta Allah subhanahu wataala zai ba wa annabi Musa shari'a shari'a da take kunshe da maslahar rayuwarsu shi kuma ya koya musu don haka wasu suke cewa a nan Allah ya nuna mana cewa annabi Musa alaihi salam ya zo ne don ya samarwa da banu Isra'ila yancinsu da zamana sun zama mutane masu cin gashin kansu ya kuma zo musu da wata shari'a da za ta kafa a cikinsu don haka ba an aiko shi ne zuwa ga kifdawa ba ba aiko shi ne zuwa ga kibdawa ba kamar yadda Allah ya ce annabi Isa wa rasulun ila bani Isra'il shi ma an aiko shi ne zuwa ga bani Isra'il to amma bani Isra'il din suna karkashin wato azabar da da, da jahannaman fir'auna saboda sai ya kwato su wajen kwato su dole ne ya isar da wani sako kuma zuwa ga fir'auna shi kansa su ji cewa shi su manzannin Allah ne Allah nan kuma sama yake da shi amma ya saki waɗannan banu Isra'ila shi yasa wasu malamai suka ce annabi musa ba ya zo ba ne zuwa ga ƙibɗawa shi ya sa ma bai zauna ba bai zauna a cikinsu ya ci gaba da wa'azi ba allah ya kubutar da shi sai ya zama ya tafi cikin banu isra'ila ya ci gaba da ilmantarwa da a ce an aiko shi ne zuwa ga ƙibɗawa to da za a ci gaba da zama da shi cikinsu ya ci gaba da yi musu wa'azi to shi da ya ce wasalamu alamani taba alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya a za mu dakata a nan saboda lokaci insha Allah zuwa gobe za mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh